jama'a sauraro Assalamu alaikum Hauwa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai. Kuma kamar yadda muka saba kawo muku wasu abubuwan da suka shafi fina-finai. To yau ma dai haka lamarin zai kasance inda za mu duba clip hanger ko suspense a yayin shirin fim. Wato lamarin da yakan sa ɗan kallo cikin jimamin abin da zai faru ko tunanin da ma dai an ci gaba da wasan ba a tsaya a nan ba. Abin da yakan ja wasu ma har su kira 'yan wasa ko kamfanin fim ɗin don an ci gaba da wasan. Amma kafin nan ga baƙina na na yau da ƙarin bayani a kan shirin fim da kuma dirama. Sunana Yahuza Abubakar Ilu. A ƙa'idance dama akwai waɗannan wasanni kowanne yana da hurumin da yake ciki. Ma'ana akwai ita dirama. Ita dirama ita ne na series kamar yadda kika gani. Drama shine irin wannan na series da aka yi. za a ɗauki wani abu wanda ya shafi rayuwa al'umma wanda baya da iyaka za a ta tattaɓo su a kai to kuma za a ɗauki dogon lokaci ana yi shi ya sa ma a ƙa'idance akan ce mashi akan samu kamar a ce episode ko season a episode za ka samu bifi a samu ko eh, shiri kamar guda talatin ko arba'in ko wani abu amma season in aka ce season mm. sai ka samu kusan episode hamsin da shida shine zai baka season ɗaya eh to kin ga kamar eh. series da kike magana eh. kenan so to shine wasu kan fara daga 13 wasu su 26 har kamar 56 amma in ya kai 56 ya zama season eh. sai a ce kuma sai nan gaba wani season 2 zai fito sai kuma a rinka bin shi episode by episode episode eh har shi ma sai ya kai wannan complete in ya kai 56 episode to ya zama season kenan to zaki ga bambancin zaki ga to shi drama za a iya yi wani abu ne na dan lokaci kaɗan wanda za a ɗauka kowane lokaci ana iya jin shi kin gane shi yasa ake kiran shi kwaikwayo wani bin zaka ga fim ne aka yi aka siyar aka siya guda ɗaya daga baya kuma sai kaga ana ta yi ayi yi one a yi two har ya kai ten fifteen to su kuma wani matsayi za mu sa su eh to kaman da kika dawo kan maganar bangaren fim idan fim har ya wuce episode ɗaya ya koma episode biyu ya fi su koma episode uku to ya fita daga fim ya koma series eh amma fim baya wuce eh, eh, a ce miki an yi episode 1 da episode 2 shi ma in continuation din wan din ba a gama ba a wan to shine za a tsallaka saboda akwai abin da su marubutan ke kira cliffhanger ko kuma suspense wato a baka cikin tunanin me zai faru gaba kin fahimta eh, sai kuma a ce an gama to za a yi ta tunani to in aka samu wannan cliffhanger din tunda ba a karasa ba Sai shi shi marubucin da wanda ya shirya fim ya ce to rubuta min yadda zamu ci gaba da fim din nan mu ba jama'a mu biya musu bukatun su saboda kenan daga marubucin shi yakan rubuta daidai abin da zai sa a neme shi a na biyu kenan eh kwarai da gaske ya danganci daga labarin ne idan labari ya kai inda zai tsaya wasu suna ganin a'a bai dace kare a wurin ba ya kamata a ce ko gwarzon yayi kaza ko ya yi kaza ko kuma a dai faɗaɗa shi ya kai zuwa kaza shine zai bada ma'ana amma wasu ba su yarda da wannan shawara saboda message din da suke so su sandin wato su aika da wannan sakon ya riga ya kai saboda haka ba dole bane su ketara da wannan din sai su tsaya a wurin to saboda a dan samu harkokin rayuwa sai ka ga mutum ya ce to bari ya dan ƙara to kuma in ya kara din zai kashe kuma zai samu fim ne aka yi part 1 2 3 amma saboda neman kuɗi an yi 1 ko mm. sai aka ce to bari kuma a kara 2 a kara 3 na san ba za a rasa wasu dokoki na na industry ba hakan yayi daidai ko me kake gani a sunana Muhammadu Sani Idris kaudu amma an fi sani na da shi modan saboda harkokin shi wannan fina-finai eh bai sabanta ba ma abin ma da ake yanzu cewa shine eh, eh su shi series da kamar da shi eh, mai gida ya bayani wani abu ne wadda ba ma kowa ke kallon shi ba saboda ana sanya shi a yanar gizo ne ba kuma kowane gida ne akwai yanar gizon ba watan ta intanet din kuma waɗansu ana sanya su a gidajen talabijin na masu amfani da tauraron dan adam so yanzu abin da ake cewa shine waɗansu ma koda sun yi fina-fina suna so su mai da shi series din bayan sun sai da dama wato kamar right kenan mm. sun sai da da waɗancan gidajen za su nuna ta yanan gizon su da sauransu sukan dawo su sai da waɗannan kuma ga al'umma a matsayin irin ɗan naira ɗari ɗarin da ake sai da na cd ko ɗari da ashirin ko ɗari biyu din nan to kin ga idan baka samu daman kallo in baka da shi misali a ta yanan gizo to shi waɗannan su za ka siya ka amfani tare da su to ah, a ba laifi bane ba laifi saboda kuma idan yayi yawa fa shi ma din ba laifi bane a'a yawan abin kawai cewa shine ya zamana cewa ba a yi shi babu ma'ana ko tasiri idan yanzu misali kamar kina so ke magana ne akan wannan wayar to wayar za ka tsaya kai ka duba kai research akan da watan bincike da za ya wannan waya take ya aka yi a ce mutumin da ke nisan duniya dan wani abu ne kawai dan gani zaka makala shi ka kira wani abu ta so duk sai ka gama waɗannan bincike bisa ga tsari sannan zaka iya bada labari a kansa to da suka zo anan ce kana so kana so ka yi magana akan waya sai ka dauko magana irin wancan tsohon tangarawun da ana juyawa din ana mm. juya shi haka din nan shi ka sani to da shi ka sani to irin waɗannan abubuwan mutane suna amfani da wannan dama su zama na kawai kamar yadda ya faɗi kawai saboda jin daɗin kasuwa na yi eh, bangare part 1 part 2 part 3 kawai shi ke na sai in da shi wani mm. misali na yi fina-finai da dama kafin fim ɗin wasila amma fitowar fim ɗin wasila ya sanya zama na zama min kamar eh, bakan da to a wannan lokacin mun yi da niyan cewa part ɗaya ne kawai za a yi sai da mana cewa aka ce ai to ai gashi ta karbu ya karbu fim din duniya tana son kaza kaza ya za a buɗa shi wani wanda kika magana tare da shi shi ne babban likita na asibiti lokacin da aka bige ni ne a lokacin da ne likita na wanda na gudun na bar asibitin da abuwa za yi, zo neman ni ba ni kaza kaza da abuwa za yi To dole da shi din aka zauna a ce to tun da wancan part one dama shine iya ƙarshe. wato dai tsari wato dai a tsari dama an riga an rubuta an ba ku kuma kun siya kun yi fim. sai kuma ku ƙara koma wajen marubuci ku ce sake rubuta muku eh sai za a ci gaba sai mu ce to mun fa mun ci kasuwa kasuwa nan tana nan eh. Eh, tana bunƙasa ba yanzu waɗansu yan kallon suke damun ka da wanda dole kai fa to din ko ba mm. tare da dan an dinga buga maka sai mun ga ƙarshen yanda za a yi kaza mm. don Allah ya za ku yi fatu zai fito dan Allah shi fatiri zai fito yanzu misali akwai wani fim na Adamu an yi ba saja daya an yi na gidan yari an yi an gama na tanko an yi ba wane ne an yi ba sajan wane ne duk basira guda ɗaya ce zagaye zagaye ko ake ta yi to ya za mu jawo hankali kamar da ya amfani da kalmar na turanci cliff hanga da muke cewa a bari a makala dan kallo eh. ya ce ayi bari in kokari sai na gaza to irin waɗannan kakan ajiye dan kallo ne hmm. cewa sai na ga abin da zai zo karshe me zai faru na zage tuna ko lokaci da aka yi wani season na rich also cry duk inda mai kallon shi ya fara ya yi sati biyu uku yana kallo an kama shi sai ya so ya ga ƙarshe. sai ya so ya ga ƙarshe to kin ga wani bangaren shi da haka akwai na wasan farkonci ne kawai da abu za amma shi ma ina dauke da sako shi muke kiran shi comedy akwai strategy drama mhm. wanda shi kuma wannan wasan kokoyo ne wanda shi kuma za ga Allah ta gana ma mutum ne azaban gaba zai kare da ban haushi da takaici ne abu za mm. wallahi inda ni ne sai na kashe shi sai mm. inda ni ne sai na kaza kaza sai a ci bar a ci gaba misali kamar a fim ɗinmu na na wasila ya za ka zo ka samu mutum akan gadon matarka ta yi waya ta can ta yi kaza ta yi kaza aka dinga yawo da hankalin mutane ya baro daga ofis mashin mota ta lalace mm. dan a caba yi mishi zare ci mishi mulakanci ya zo ta hana shi ma ga gidan ta yi gaba ta koma tana girke gidan abuwa da shi ka zo ka tarar da mata sannan ka koma kana gefe kana waka kana ka kin ci amana na kaza kaza ai dan buku ne gashi da hakuri to kin san abin da ya sa maka aza haka eh, wani abu ne wanda dama ake so ya bari ta zuciyar mai kallo eh. wani na cewa yi mishi abu kaza yi mishi kaza kai dan labarin gaba eh mm. ka kashe shi kai wani kaza kaza ba dai to kin ga mu kuma wannan lokacin biyar bukatar mu ta samu saboda ai muna so mu tafi zuciyar mai kallo ne abin gargacewa inda shine ga matakin da zai dauka mm. amma bari mu gani lokacin wanda suke cewa a mu aje eh, check din ko ya ga lokacin da aka ce aka ce a'a idan an gana maganar check din zai je da kike da abuwa zai kuma gani na kanki an riga an san labarin mm-hmm. an sani kin ga magana da oga ke magana na kilfa hanga ya zo ah, sai muka ah. aje dan kallo on suspense yana tunanin to me zai fa faru wani na cewa mu wada fita ga mijinta ne zai dawo wani na cewa cika gaba amma lokacin da muke daukar shirin akwai sama da mutane ashirin zuwa talatin a bayan kyamarar abuwa za a yi suna kallo a wani ɗin da the making din watan yanayin yadda muka eh. shirya abin mm. mun sa ga mutanen an ɗauka saboda ban dariya da abaza an dinga ɗauka aka dinga ɗauka har sai da aka roƙi jama'a don Allah a ragu a ciki saboda a kokari a ɗauki shirin saboda wani abu ne wanda kai babu yadda za a ce matarka ka same ta da eh, wani abu su kanka da mm. abuwa da ka tsaka kana kana waka amma ma akwai target mu na yin waka yau an waye gari Da shi ah. ta samu eh, kasuwa? Mota ta buge shi moda wancan na fim ɗin kenan. Eh. Eh, ta buge shi ba ni da nake magana ba. Ni Muhammad Sani ne a yanzu. Ah, ta buge shi an ɗauke shi an kai asibiti ga doctor Yan gaba ya nemi abada duk inda za a ga an gyara kafafuwa ta da gaba ya gudu. An ce za yanke kafafuwa. So saboda haka sai aka dinga cewa a me irin waɗannan halayya kila ina iya shiga waɗan matsalolin ma da ya wuce wannan wani magana kwarai kwarai dan ya koma ma sai aka zo ana tausayin shi kuma ana tausayin shi ana tausayin shi eh, madadi madadin kenan hajiya ga irin shi madadin ni da kike so hajiya ga kuskuren shi madadi kin ga dai canjin madadi haka ne za ya sanya dai zuhudi madadi ya zama min sanadi har gida kin ga matata ta shigo min da gardi kin gani martabar aure duka ta wargaza shi majidi hajiya arziki ne idan haka kwanciya yanzu ya za a yi to hajiya ki hukunci tsakanin mu hajiya zan biyayya duk abin da kike so haka nan zan aikata shi adadi gani kuma kin jefa kanki cikin haɗari yanzu ba mai bibirki ya yi marari sanadin wanga aikin aisha ya zama mafari kaga sa yau wato yanzu kamar yadda kai maganin hanga, wato fim ne an riga an fara daga baya kuma sai aka ce kai bari mu ci gaba za ku nemo wanda ya rubuta labari kuma wanda ya rubuta labari na tabbata ba zai rubuta muku a kyauta ba shin kuɗin da kuka biya shi na farko za ku biya shi ko ko za a ƙara zama da shi ne a yi jinga to kafin nan ina so in daɗa warware miki bambancin fim da drama fim kana da saƙo ne guda ɗaya da za in ka fara daga farko sai ka ƙare maybe awa ɗaya da minti talatin ka gama shi kuwa drama na series mm. saƙonni ne sun fi a ƙirga. iri-iri iri-iri kuma yawwa daban-daban ba malmaki kusan gida biyar ne kowane ana so a taɓa rayuwarsu kin fahimce na kuma su ana so a isar da saƙo to abin da ake ni barin dawo magana ki na clip hanga part na fim da ake yi yana da bambanci da episode fim shine ake ma part 1 part 2 part 3 ba series ba ne awa da wani eh, ba a kiran shi series shi kin fahimce ni amma wani bin ai kuka mai da shi series kamar yadda kuka yi bayani a baya idan aka fara part 1 aka yi ta ɗauka yana ta tsawo har aka da misali da basaja E, to wannan ya keta haddin film saboda film mm. part ne shi ko series episode ne in ya kai episode kuma na gaya miki zuwa hamsin da 56 shine zai zama season kin fahimce ni saboda haka akwai wani dan yan karamar dai abu da zaka dan kakkauce ma na ka'ida saboda ka samu biyan bukata tunda abun ana yi ne saboda a samu a samu to saboda haka clip hanga kuma ko suspense yanda aka fi sani wato ka sa mutum cikin turarrabin shi me zai faru gaba kin fahimce ni shi ne fi komai amfani kuma duk marubucin da bai iya clip hanga ba to bai cika marubuci ba saboda dama ai kamar yadda sani magana ai jin daɗin shin me zai faru gaba shi ke sa a so fim amma in ka fara fim kuma kamar yadda masu ilimin suke nuna mana masu koyar da mu suke nuna mana cewa ai idan ka fara fim ko ka fara dramar rediyo idan har sako kake so ka isar cikin sakan uku idan jama'a ba su fahimci abin da kake nema ka isar ba to ka bar shi kawai ba fim ba ne eh, ba ma san inda ka nufa ba to shi yasa farkon inda zaka fara shiryawan sai ka yi amfani da wasu hanyoyi na jawo da ra'ayin jama'a idan mutum zai wuce ne kan sin daya ya kalli na biyu ko zai wuce ne sai tsaya ce to bari gana uku to ka kama shi amma idan ya kalli na sin ɗaya ya kalli sin biyu ya kalli haka kai aka kai goma bai nuna interest ba to kai kanka ka yafi nan eh, to saboda haka ma'anan shi wannan suspense ko clip hanga ko kuma sa turarrabin cewa bari ga abin da zai faru shine ɗaya daga cikin babban abin da ake nufi da shirin fim ko shirin drama kuma ko a wani irin drama ne yana fitowa kamar yadda kamar yadda na maka tambaya mm. to za ku kira marubucin ne ku yi tsada da shi ko duk lokacin da aka rubuta wancan na farko ko riga kun yi tsada ya wuce to in ko za a sake zama sai an sake wani tsada ka'ida ne wani ila ma har ya na farko eh ba mamaki saboda ba mamancin ingancin abin da zai zo in yi tunani akai ƙarya zan kirkiro saboda wancan labarin ya riga ya kare yanzu ƙarya ce zan zauna in kirkira labarin tunda an yi labarin ya kare to yanzu kirkira ne fa zan zauna in shirya to kin so ko ce za ta yi amfani misali a eh, man sani sai ku ce mishi ya rubuta sai ya kasa zai yiwu eh, zai yi amma in ba marubucin ba ne kuma ya rubuta na farko ya daidai na biyun kuma ya ce bai da interest ba a'a wannan to kaga wannan ba shi da ra'ayi ke ai maganan kamar yadda shi kike tambayar cewa za a biya shi ko ba za a biya shi ba wani abu ne kamar manomi ne da yan kudu eh, ruwa ya faɗi ka kira wanda suka maka huda ka biya su in su za ka sake da kira wasu zo su maka noma ko da ba za ka biya su ba dole sai dai kuma wani ban ai akwai sabo eh to sabon ne zai sanya cewa kai idan mana za ka rubuta nawa za mu biya ka kaza saboda eh, wannan wata harka ce yanzu wadda ba mutum ɗaya walau marubuci ko mai bada umarni ko mai ɗaukan kyamara ko mai bada abinci ko mai bada kwasin ko da ba za ki yi lissafin kusan mutane ashirin ko talatin a fim ɗaya wanda suke cin abinci a jikin shi to saboda haka dole ashe ko in ka dawo ka ce kana buƙatar zarin gaba wala wani kamar ki bari ne sai ya ƙara kuɗi saboda yana abin da duba ka ce ne, yaya wancan kasuwar wancan fim ɗin da aka yi na farko a a samu alheri to bari sun dawo neman na bukata kara ma kan abin da haka. ko ba za ku ji haushi ba tunda kuma kun san kun samu. mu mun san mu samu duk iya nan zai mana. mu mun san za mu samu. <laughs> kuma ya ce ba zai iya ba sai a nemi wani kawai. eh To, mun ji drama, mun ji series da episode ga sunan dai iri daban-daban. To, wani kira za ku yi masoyanku? A kiran za mu ma masoya kar su nuna mana kaunar abin da zai zama na cewa sun gaga abin da ya cancanta na gyara kawai da suna kaunar musu shiru. Ko kuskure muka yi, muka sa nambobin wayoyi. Balantana yanzu ma eh, samun nambobin ma ba shi da wahala. tunda kusan ko ina ji da waya kana iya shiga intanet mara abu da maka sami social media ka samu nambobin mutane saboda haka ni kira zaman cewa shine su nuna mana kaunan da zai koma kuma ya cutar da mu idan sun ga abin da shike kuskure ne don Allah su taimake mu su kira mu fim kaza mun gani abu kaza amma kun yi kaza kuma kada a yi gyara ko eh, son kai a matsayin cewa don ra'ayi ko kuma kawai da ji ana kira wani ai na musu ta tas saboda na cewa abu kaza bai daɗi ba ko kaza amma muna duk muna samun irin waɗannan kuna ramawa kuma ai eh, eh, mu ce musu me a'a ni ba ni aka kira waya ka ce ka zage ni ce bari zage ka eh ne ka kira ni kalma ɗaya nake gaya maka eh, wallahi Allah shi amfana to na yana godiya saboda ita rayuwa dama za ka samu masoya za kuma samu wanda ba sa ra'ayinka wani abu ne wanda halitta ne na Allah kuma eh, wanda yake son ka ba shi kake so ba wani ka sani wani baka san shi ba to wannan harka ne da muka shigo sakamakon Allah ya bamu basira da hikima na shiganta shine wani daga nesa ma baka taba ganin shi ba amma zaka yana na ka wani kuma haka kawai zaka ji bai san ka sai ce a cikin misali kamar series na mai gida da nake yi ai zai ce wani ya fi son Hanifa wani zai ce ya fi son mai gidan wani kuma zai ce gaba ɗaya ma yana son mu to ina ma masoya na fatan alheri kuma kamar yadda sani ya magana da Allah in mun yi kuskure so na zahiri na gaskiya shine idan mutum ya yi kuskure ka gaya mashi gaskiya sai ya gyara kamar yadda mu ma muke fito ai in take duba da draman da fim ɗin da komai in dai za ka gani a talabijin ne to miro ne wato madubi ne to tunda madubi ne da abin da muka ga mun aiwatar kaka ga mutum ya fito kwarto ko kuma ya fito matsafi ko wani abu a'a ana nuna waɗanda suke waɗannan halayya su bari ne kada a ce ai mun saba ganin moda a kwarto dan iska ne to sani ba dan iska bane <laughs> yawwa mutumin kirki mutumin kirki To madalla da fatan ku daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ne Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke fatan alheri.